nan ƙasar Nijar a cikin doka don fataucin al'umma ya na alaka da abubuwa uku wanda a turanci ana zancen akta da moyen da finalite akta shine kamar aika-aika da mutum ke iya yi moyen kun kuma kamar abubuwan da yake amfani da su don yayi wannan aika-aika kuma da finalite shine kamar gurin da yake nema na amfani da wa'anda yake jigilar tasu mutanen ta kamu luwa penal kama mai shekara 18 zuwa sama kenan shine ake suna da jigilar mutane. To menene bambancin fataucin al'umma da kuma fataucin bakin haure? Bambanci tsakanin fataucin bil'adama da fataucin bakin haure eh, na farko shi fataucin bakin haure ya lakanta da tsallaka iyaka ko a tsallaka iyaka wurin shigowa ko a tsallaka iyaka wurin hita. Lanhi ne wanda ilfoke a kawo hujja cewa wanda yi da sanin shi ne ya aikata. Bancin wannan ilfoke kuma akwai hujja cewa mutumin nan yayi ne dan ko shi ya umfana ko wani ya umfana umfani yana iya zama ko na dukiya kamar kuɗi ko ko wani umfani na arzikin duniya dai kuma ya zama na wanda aka taimaka shigo ƙasar bai cika ƙa'ida ba misali ta shiga ƙasa a zamana kai wanda aka shigar da shi kin baya da wannan takardun masu da ba shi dama ya shigo ƙasar Nijar ko ko ya shigo ƙasar Nijar yadda baya da takardun kuma ko ma a ce bai wuce ba za ya tsallaka iyaka deja ya shigo ya tsallako yana zamana a niger ba tare da yana da takardun da ke bashi daman wannan zama dindindin ko ko na dan lokaci ba a niger ko wa'annan su ne ke da alaka da abin da ake ce ma shigilar bakin haure to su bangaren su bakin haure hatsarurruka suke tare da shi domin faɗa google na 'yan fataucin mutane shi hadarin babba ne saboda suna cikin halin kakanike mutane ne yawanci ta yadda suke yi kan hanya ne ake neman guziri inan su in kuɗi in wani dama ne za a basu na ta su ta yi sauƙi sai a yaudare su in yana kamar wanda ake amfani da shi ne kadai in jigila bakin habare ne in ta bil'adama ce tare da person su wa'anda ake makin doka ta aje abin haka nan su su aka malahi ba kamu kansu amma wanda ya musu ko wanda ya kama aka musu complice su duka akwai hukunci da doka ta aje kansu Studio